Welcome to Kibla FM suna na Fuad Omar, Brother Ibrahim da kuma wanda kuke saurari mu Kibla FM. Gabanin mu ci gaba website na Kibla FM shine www.kiblafm.com. Ku log on kan wannan site na ko shirye-shirye mu kala-kala in ka su na jiya, shekaran jiya na satin da ya wuce. Watanni da shekarun da suka wuce kan wannan site na za ku same shi ku wulishin. Nan mu na wurin nan kuma. Brother Ibrahim, ah, muna baka barka da warhaka. Welcome to Kibla FM. Roda ina maka fatan alkhairi. Ina godiya gashi nan danwa World Cup wannan kwallon kafan da ake bugawa kowane 4 years uh, an ba da announcement group, uh, groups nan teams da suka tafi na garurukan duniyan da yake za su tattaru su buga wannan World Cup na. Wow, an shirya very strong groups. Ina ce kai kuma kaga wasu groups nan ko. Ode. eh broda fuad na ga group din da fifa ta cire a jiya juma'a wanda group ne daya har zuwa group takwas hmm. to za mu duba cin group din nan gagan gaskiya african teams da suka tafi wurin na sun bari wani fargaba ya kama muka dan amma akwai hope akwai hope domin ka san world nan abin da baka satta ba yana yi faru wurin nan wani timin da baka zata kamar ya je nisa ba shi je wurin kuma shi je surprise mun have a discussion in nan on Kibla fm Now, uh, ah, ka up brother ibrahim kaga wannan sha'anin kwallo yana da kyau ba entertainment da ke ciki kawai ba yana kuma kawo wato attention da kuma uh, tourism cikin kasa, yana kawo businessmen wanda suke zuwa world cup suna gamo da mutane daban-daban da wani kasuwanci ya shiga tsakaninsu yana da alaka da daman da yake kawo makasa baban da kwallon da ake buga wannan muna duban consequences da uh, wato muka gwada mamutan duniya on cable fm brother ibrahim ga groupsin nan gaban ka kuma kana kallo da ka ga an bada wannan groupsin ga me ka fahimci menene first abin da yake ya shigo hankalinka kafin mu ci gaba go ahead dan wa to brother patch wannan group da aka har hada din gaskiya za mu iya cewa akwai groups da za a yi kwallo sosai akwai kuma group din da direct za mu iya cewa ga kasashen da za su iya samun nasara a kai amma akwai group din da baka yi saka predicting ko kai hasashen cewa me zai iya faruwa a wannan group din ba sabila da yanayin masu hazaƙa da buga ƙwallo a cikin wayannan ƙasashe ɗin. Mm. To amma shi dai ƙwallo ba san macito ba wato sai miya ya ƙare domin wani lokacin a hidiman ball za ka ga kamar ƙasa ba ta da players inda za su iya ja da ƙasa mai ƙarfin 'yan wasa amma sai ka ga an zo an cire wayannan ƙasa ɗin a wasa. To za mu iya ganin dai cewa. sai an buga dai amma kuma akwai kasashen da za mu iya hasashen cewa ga abin da zai faru da wannan kasashen sabila da hazaƙansu da kuma 'yan wasan da suke buga kwallo a lake lake na mm. duniya. Awesome. Beautiful. Kuna solar mon Cable FM suna na Fuad Umar. Group A kagin ga Qatar, ga Ecuador, ga Senegal, ga Netherlands. Group B ga England, ga Iran, ga usa sannan ga euro playoff team wanda zai zo capture wannan final spot nan group c ga argentina ga saudi arabia ga wato mexico poland group c kenan group d ga france ga ic playoff team 1 ya take wannan spot nan ga denmark ga tunisia uh, group e ga spain ic playoff uh, team 2 ya take wannan uh, position nan sai ga kuma germany sannan japan group uh, f ga belgium canada morocco croatia group g ga brazil ga serbia ga switzerland ga cameroon group h ga portugal ga ghana ga uruguay ga kuma korea republic shine korea korea nan guda biyu ne akwai north korea masu barnan nan ba su bane wannan uh, south korea kenan korea republic menene wani group kagan kamar shi zai yi matukan wuya kwarai cikin wannan groups da yake fifa sun arrange ma duniya a zuwa buga wannan kwallon world cup 2022 daga qatar wani group kagan kamar ya yi ya ba mutane masala sosai ko da most dangerous uh, group uh, muna jinka brother ibrahim To, Brother Fuad, idan ka yi dubi da wannan groups da aka raba a harkan kwallon kafa na World Cup da da buga a Qatar, to gaskiya za mu iya cewa direct group inda zai iya ba da matsala a wannan wato draw da aka hada shine kamar group E, wato group din da ya hada Spain da Germany. Gaskiya idan ka duba wannan group din, group ne wanda akwai intercontinental eh, da za a buga wato playoff wanda wata ƙasa za ta shigo wanda ba a san wata ƙasa ba ne za ta shigo wanda akwai wales akwai ireland wanda ba su yi eh, da croatia wanda za su iya shigowa wannan group ɗin to kaga japan akwai 'yan kwallo sosai amma ba su kai germany da spain ba domin a kwallo da yanzu ake bugawa idan ka duba germany da spain gaskiya za mu iya cewa kamar babu wasu ƙasa da za su iya kai su ko kuma su fi su 'yan wasa matasan 'yan wasa da suke buga kwallo a duniya yanzu haka to ni a nawa kallon zan iya ce maka group e din nan su ne group inda za su iya ba ma sauran group matsala a cikin wannan wasa da za a buga na world cup a qatar Mm. well put yana make sense e, akwai alama kamar wannan grupin nan ya yi wuya amma kaga kafin a suma world cup nan ana duba rankings da teams ne suke shiga da wannan world cup nan uh, muna so mu soma da wato kasashen africa uh, mun rubuta na ce ghana ne the weakest team da yake ya fito Africa da za shi World Cup na Wannan magana kuma haka magana yake. Mu je kan FIFA wato ranking na Amongst the uh, African team, uh, wato Senegal suna rank number 20. Morocco tana rank number 24. Kaga muka zo Ghana, Ghana na rank number 60, sitting sannan wato Tunisia tana right, uh, rank number 35. Number 35. Shi yasa the top ranked African team wanda za shi World Cup nan 2022 um, FIFA World Cup in Qatar shine Senegal from Africa. Senegal ne. Amma kamar yadda tarihi ya nuna wannan rankings so da yawa aka tafi World Cup ba shi wani abu da bai je faru. Domin kasan kafin a tafi World Cup ana zuwa camping. an kira wato yan wasan ah, kwallon nan duka su zo camp inda za a kulle su ana ba su training suna ci abinci mai kyau ana kokari a magance musu injuries to wannan wurin camping na kuma ana samun kuma injuries wasu kuma na jin ciwo ka gana ko jin ciwo ke sa timin da ke nan da suke da karfi yanzu nga the only way za su je world cup su kokari shine suka avoid injuries nan sa'annan kuma su zo with a stronger wato squad ka gane muka duba ghana kaga ranking da ghana ta samu number 60 yana a little bit misleading don ka duba number 16 da ta ranking nan ta suffer major injuries kamar su dede a yu da sauransu sun samu major injuries manya-manyan stars na uh, national team ghana the black stars ka gani black stars na sun samu injuries shi sa sun buga with a weekend team for a while suka fight har suka make wannan world cup nan sai sabin nan yana da misleading a uh, yanda suka je with the ranking of number 60 amma abin da ke ya firgitar da ni ya firgitar da ni ne shine kagan ghana ita ta cire nigeria cikin world cup nan nigeria kuma tana rank number 30 ka gane ku position nigeria ta 30 ne ghana kuma 16 cikin fifa ranking na inda Ghana sun te wurin nan by luck da sa'a ne suka tafi wurin nan akwai matsala domin that means based on FIFA ranking nan Nigerian national team yanzu nan tana da two times stronger than position Ghana nan da take ciki yanzu ga shi yasa da muka yi magana ranar da Ghana da Nigeria suka buga na ce sai dai Ghana su yi kokari su gyara squad nan su kawo waɗanda suka ji ciwo nan da lafiyansu su tafi walk up na in ba haka ba za su dawo gida da sauri-sauri after wato uh, three games brother ibrahim muna jinka eh broda fuad maganin zakai haka ne akwai rankin da kifa take yi take nuna wato yanayin karfin kowata ƙasa da yanayin buga kwallonsu a duniya to amma abinda za mu iya dubawa kuma a wannan wato FIFA draw da aka yi na Qatar shine wayannan kasashen Afirka da wasu kasashe ne za su haɗu a duniya. Idan ya kasance za su haɗu da ƙasan da ba su kai su ƙarfi ba ko kuma wanda ƙarfinsu yake ɗaya, to kaga za mu iya kawo hasashe mai kyau ko hope tsammani ma ƙasashen Afirka da suka wakilci wato Afirka a wannan wasa na World Cup na duniya. Idan muka ɗauki Ghana, tana group H ne. To group H kuma ta kasa ta haɗa ƙasashe kamar su Portugal, Uruguay da Korea Republic. To kaga a wannan group da Ghana take ciki kowa ya riga da ya san Portugal. Portugal suna da hazaƙan 'yan ƙwallo manya-manyan 'yan ball wanda ya haɗa da C. Cristiano Ronaldo. To ka san Cristiano Ronaldo an riga da an san shi a duniya Ɗan ƙwallo ne sananne da su Fernandes wanda yake buga kwallo wa Manchester United to za mu iya cewa Portugal za ta iya ba da kalubale wa Ghana to amma kamar Uruguay da Korea Republic za mu iya cewa ba wasu sanannu ne a duniya ba duk da dai Uruguay tana daga cikin zuwa World Cup kusan a shekarun nan tana zuwa World Cup sosai amma dai ba ta da 'yan wasa da za mu iya cewa sun kai Portugal to kaga ita Ghana kenan za mu iya cewa kamar za ta samu kalubale ne daga Portugal kawai. Idan muka duba Kamaru kuma wanda tana group G ne, to Kamaru za mu iya cewa akwai ƙasashe da suka da Brazil, Serbia, Switzerland. To, a wannan group din ma za mu iya cewa Brazil ne za ta iya ba wa Kamaru kaman kalubale a wannan group din idan muka duba yanayin 'yan wasa da Kamaru take zuwa da su. Don Brazil ma kaman a duniyan wasanni za mu iya cewa idan ka kirga ɗaya biyu uku za ka sa brazil a ciki tunda suna da za wato hazakan 'yan kwallo irin su neymar wanda an san neymar kuwa hazikin dan kwallo ne a duniya to da mu iya cewa kamaru ita ma wato da ta fuskanci barazana daga brazil to idan muka tafi morocco morocco tana group na f ne group india da belgium canada and croatia to kaga a wannan group din za mu iya cewa kasa wanda kaman take da 'yan kwallon da aka san su a duniya shine kaman belgium sai croatia to kaga ita ma morocco tana da hazakan 'yan kwallo wanda a afirka tana daga cikin masu 'yan kwallo masu buga bol da zuciya to za mu iya cewa wannan group din ma morocco ta dage za ta iya fitowa a zagaye na gaba sai muka tafi senegal Senegal tana group A ne wanda tana group ne na masaukin mai masaukin baki wato Qatar ya da Qatar da Ecuador da kuma Netherlands to kaga a wannan group din ma za mu iya cewa Senegal da ta fuskanci barazana ne daga Netherlands Netherlands suna da yan kwallo wanda suke buga ball da karfin gwiwa to kaga Senegal idan ita ma ta dage za ta iya fitowa zagaye na gaba sai muka tafi wato ƙasa na ƙarshe daga afirka wato tunisia tana group d ne group d kuma ya haɗa faransa da denmark sai kuma intercontinental playoff da za a buga wanda wata ƙasa za ta zo ta da ita to shi ma wannan group din idan muka duba za mu iya cewa tunisia za ta samu barazana ne daga faransa kowa ya riga da ya san faransa tana da 'yan wasa sosai wanda ya da su karim banzima shi ma kowa ya san yana buga kwallo da zaka sosai to daga karshe dai kaga a wannan dan hasashe da muka yi za mu iya cewa club namu na afirka da suke wakiltar ƙasashen afirka in suka yi ƙoƙari suka makance matsalolin da ka faɗa na players nasu masu yin juri su zama sun da zo ball in nan ba tare da matsala ba to ina ganin za su iya tabuka a zo a gani zuwa mataki na gaba za su iya fita group stage na group kenan gaskiya ne kuna sauraron mu on cable fm suna na fuwa omar website na cable fm shine www.cablefm.com ku logon kan wannan site akwai shirye-shirye mu da kuma nambobin mu da ake dakawa da mu ah, bari mu nuna ma mutane alama teams na Africa wannan World Cup uh, uh, teams na Africa da suke da group da suke cikin kuma uh, there you have it mu duba kan screening nan ya kamata mu sa alama na mutane a gani to there we go mun ba ku alama mun ka duba cikin group uh, A akwai Senegal African team akwai group D akwai Tunisia winner an ka zo kuma kasa group uh, F akwai Morocco sannan group g akwai cameroon group h akwai eh, ghana brother abraham kaga ghana ta yi kokari daga world cup nan akwai abubuwa guda biyu da zai push ghana cikin wannan grupun nan na farko kaga ko na so a ce ya beat good team in kana buga kwallo duka kana son ka beat wanda yake an san shi duniya ka gane ko wani da yake mai karfi in ka duba portugal akwai cristiano ronaldo yana wurin da kaga wani team ne da yake gana suka bitin su sun bar mutane su samu confidence kaman ba sun zo wasa ne daga world cup nan ba amma the interesting uh, matchup da zai zo ya yi dadi cikin wannan group shine ghana da kuma uruguay uruguay da ghana na san kasan tarihinsu daga 2010 fifa world cup daga south africa wannan luis uh, suarez da ghana za su sa kwallo na cikin raga shi zo doki hannun shi ya tare kwallon ah, ina ce kana tuni da wannan tarihin na ko ba haka ba ina tana da tarihin to kaga wannan zai zamo the first time da za su kada daga world cup tun wannan lokacin na to duniya ana kallo wannan abin ga da za zuwa yi kuma akwai motivation cikin mutanen africa ba ghana kawai ba africa ghana ta tafi ta rama wannan abin da uruguay ta yi musu nan to in dai wannan motivation na in yi play out in a positive way ghana sun samu abin da yake zai pushin shi domin cikin kwallo in kana bugawa akwai ko kaya buga kwallo akwai wani abin da ya kamata yana, yana faruwa shi ya pushin ka ka fahimce ni ko brother ibrahim yana faruwa ne kila wani tarihi ne shi yasa kana buga wannan gemun na musamman nan da karfi amma ya kamata she kaya bugawa ba wai ka zo kawai da wani tarihi mai zafi kuma ba skills kafanka ba ba abin da zaka yi shi yasa ina expect ka Ghana sun yi very uh, sun perform very well cikin wannan group H din sannan kuma again in addition Ghana kuma placing da suka buga against Nigeria na akwai waɗanda suka ji ciwo to a yi maza maza magance musu ciwo su na su zo su enforce wannan squadin na amma suka tafi da wannan similar wato squadin da suka cire nigeria na to ba shakka gana ta komo gida da sauri da sauri wasu ba su so suna jin wannan abin na amma dai shani World Cup nan shani ka zo da lafiya ne ka zo da good focus ka train hard ka zo ka buga kwallo na ba shani za ka zo ka yi wani buga wani a'a wurin nan kwallon da ake buga wurin nan da top of the world kenan shi yasa ba wani wasa wasa wurin nan group g cameroon sun yi kokari wurin nan kaga cameroon da aka buga recent african uh, nations cup na uh, sun yi kokari wurin nan kaga wannan kuma an buga shi shekaran da aka buga ina ce wata ko biyu ma bai kai ba ina ce da aka gama to wannan geji ne ya geji kamar cameroon they right there su je su perform very well daga wannan wato world cup na obviously brazil su za su ci wannan grupin na wannan ba shakka brazil za su ci wannan grupin na amma kagan serbia wannan serbian nan gaskiya gari ne da yake kara kwana kansu suna kokari kwarai su kuma da wuya su zai ka blow su off easily cikin world cup suna shirye-shirye ne domin ka duba manyan-manyan kasashen duniya cikin europe world cup na suna dokar shi da muhimmanci suna invest kudi ciki su train very hard muka zo kuma group uh, f ga belgium belgium tun last a uh, world cup da ya wuce nan kowa ya san karfin belgium yanzu da ana rena su amma tun 2014 aka zo 2018 belgium ta prove kaman wato powerhouse ne cikin europe nan ba ta win anything big ba amma dai tana kwankwasa kofar nan uh, in muka tuna wani gari kaman spain wanda take group uh, wato e wani shekaru haka ta ta kwankwasawa har ta zo ta break wannan barrier na ta win world cup nan daga ina ce south africa 2010 to na ga alama kamar belgium suka yi kokari ah, sun yi su yi abin da spain ta yi na domin ah, players su duka suna kokari cikin manyan-manyan ligin da suke bugawa morocco morocco tana da good chance domin ka duba canada da kuma croatia da morocco nan sun yi kaman suna na almost at the same level ina fata ka gani suna nan almost at the, uh, at the same level ko da yake rankin su nan yana look uh, a little off uh, morocco abin da ya sa ba mu sa belgium cikin belgium tana number two in the world ranking duniya kenan belgium tana number 2 muka zo kasa kuma ga croatia tana number 16 sannan ga canada number 38 morocco number 24 kaga in ka fidda wato belgium cikin sauran nan duka dai you know suna the same area kuma in ka duba games da suka buga cikin qualifiers nan ka gan kaman ba wanda ke da wani massive advantage uh, above uh, the other team kisa ina expect morocco to to perform very well wurin na. sannan kuma muka zo group A, E group E kamar yadda ka faɗi wannan group E nan ya yi karfi sosai ah, shi kuma nake gan kamar zai zama grupin da yake initial stages na da yake yana da the strongest domin ka duba brazil sun samu serbia switzerland da cameroon akwai mismatch wurin na ah, in ka duba kuma haka kuma uh, wato amma group in e nan ga spain suna on top of their game suna bugawa sun maintain consistencies for, for a while sun 2010 world cup kowane lokaci suka je tournament ba blow su first round suna kokari su prove kaman su kuma sun taba zama world champions sannan kuma cikin ligin da players su suke bugawa suna buga manya-manyan clubs shi yasa yana keepin su sharp ko lokaci suna buga games da yake ya ta improve skills su amma injury injury inda suka stay healthy da su da germany sun carry wannan group na amma japan will have something to say about wannan group na don japan da kanta da muke magananta da wannan group na ba wai kaman ba ta cikin magana bane sam sam sam sam a'a japan da kanta tana da karfi domin muka je kan wannan fifa ranking nan a muka duba japan tana kwance 23 23 kagan germany tana kwanci number 12 sannan spain na number 7 shi yasa amma spain da germany is a toss up su biyu nan na expect kamar sun get up sun get out of uh, wannan uh, group na france tunisia da denmark wannan wurin na kuma france sun doki wannan group nan prediction na kenan sun doki wannan group nan uh, denmark da tunisia sun sun sun play for second place domin muka duba wannan garuwan da suke buga play-in nan i'm not too sure australia, australia da su peru i'm not too sure ban san you know uh, ban ban da too convincing kaman su ne su contend for wannan group nan group c argentina saudi arabia mexico poland ka gani wurin nan kuma mun yi magana da zu kake ce min kaman Argentina da kuma Poland da su doki ni ma na ce maka kaman Argentina da Mexico su za su doki wannan grupun nan in ka duba wato yanda suke buga recent games su kaga argentina na number 4 cikin world ranking sannan mexico tana number 9 poland na number 26 kaga wanga ne ni dai gaskiya bangan suna cikin the same bracket ba kuma games da suka buga kuma na ji na study game na ina ga kaman argentina mexico sun doki ko mexico sun doki wannan group na england iran usa <laughs> da kuma wannan other playing team <laughs> yi dariya ko brother Ibrahim wurin nan <laughs> group eh group B na ko magana wurin sai ta dani ni group A sannan bari ka zo ka kama muna group B na ka fafasa wurin group A ga Qatar ga Ecuador ga Senegal ga Netherlands Senegal beautiful setup an shirya ma senegal abin da zai bata dama ta je next round nan da sauki domin qatar duniyan kwallon kafa ba wani team ne da yake ana suru su ba a'a ba su da karfi don currently suna kwanci number 51 team fifa ranking senegal na kwanci number 20 netherlands na kwanci number 10 ka gani sannan ecuador suna number 46 shi yasa netherlands da senegal big difference wato tsakanin su da qatar da kuma uh, wato uh, ecuador amma obviously qatar sun samu home crowd sannan kuma refs nan kuma sun tara su ba su wasu easy calls irin wannan ya yi push team ya je far kamar da aka samu ya happen daga korea da kuma japan da suka host an ba su wasu taimako har ina ce kamar korea ne ko kamar japan so suka zo a summer finals an ka duba wani easy calls ya helpin su group b brother abraham ka take over me kake ga ya faru group b na To, Brother Fat, gaskiya gurbi din nan akwai magana sosai a kansa, domin kaga akwai Ingila, akwai Iran, akwai USA. To, daga farko dai Ingila kowa riga da ya san Ingila suna da 'yan wasa sosai, suna da matasan 'yan kwallo wanda suke buga wato a league na duniya suna da sharp players akwai yare yaran 'yan kwallo da kuma manyan 'yan ball. Kaman kaga su Ken, yana buga bol sosai akwai kuma yara wanda suna tasowa su linga da su saka duk wayannan yara ne wanda yanzu suna buga bol sosai a ingila kuma ingila za mu iya cewa za ta iya takin wannan grup din a 'yan wasa da kuma yanda suke buga kwallo yanzu a duniyan wasanni to idan muka tafi na biyu wato iran iran ƙasa ce wanda ita ma yanzu ta ɗan yi gyare-gyare a cikin wato hukumomin ƙwallonsu da kuma filiyoyinsu wanda suke buga wanda akwai kamar babban ɗan ƙwallonsu wanda za mu yi cewa uh, ali yana buga bol sosai a uh, shi da dai ba turai yake buga bol ba amma kana duba a cikin ƙasashen asiya gaskiya iran suna daga cikin ƙasashen da suke ƙoƙari amma idan ka haɗa su da europe ko kuma da kuma african cup da sauran african teams kai za ga cewa ba za ka ce iran suna wani kwallo ba amma ba za mu iya a sai an buga kwallon ga yadda na bana za su gyara sayuwan ka kai ka ce ba za ya yi mai ba na ce ba za ka ba za mu iya cire final wato result yanzu ba amma za mu iya cewa iran sun gyara tim na kwallonsu amma ba za mu iya hada su kuma da europe ba idan dai muka duba a irin kwallon da suke bugawa a yankinsu na asia za mu iya cewa iran tana daga cikin kasashe masu kokari sai idan muka sauko usa to usa suna kokari a kwallo sosai domin last ball eh, world cup sun buga against iran wanda sun cire iran ba bana ne za mu ce suka fara haduwa da Iran ba, amma kuma wasan yakan yi zafi sosai domin akwai political abubuwa a tsakaninsu na tintini wanda kowace ƙasa burinta shine ya zama ta cire ɗaya ƙasan a kowane irin gasa da aka shiga. Da wannan gurbin ma za mu yi cewa gaskiya bayan gurbi e na Spain da Germany da Japan, wannan gurbi zai yi zafi sosai. domin wayannan kasashe guda uku duka za mu iya cewa kasashe ne wayanda a yankinsu suna da karfi sosai ingila tana da karfi iran a yankinta tana da ƙarfi usa a yankinta ita ma tana da ƙarfi sai kuma wannan playoff wanda euro wata ƙasa da ta yi qualifying wanda wales ana expecting da su zo ko kuma wata ƙasa dai daga europe wanda ba su yi playoff ba sanadiyan wato wannan na covid-19 to gaskiya wannan group B din ma zan iya cewa Fuad Umar muna ganin kamar Ingila za mu iya ba su da automatic to sai kuma tsakanin Iran da USA za mu iya cewa ɗaya daga cikinsu su za ta iya fitowa amma ba za mu iya cewa wace ƙasa ne ɗaya daga cikinsu ba domin da mu iya ganin cewa karfin su kusan ɗaya ne na ƙwallo a duniya. <laughs> Kamar na yi dariya. wanda kuke sauraron Kebla FM brother Ibrahim ya sa ni dariya wai karfin USA da Iran kusan daya ne cikin kwallon duniya wannan magana ba gaskiya ba ne abin da sa na ce ba gaskiya ne dan wa ya doki wani ban san abin da ke direct wannan maganin da yake yi ba ban sani ba kuma abin ya ban mamaki iran cikin tarihinta ta je world cup 1978 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 guda-guda shida ke ga ta buga guda-guda biyar biyar world da ta tafi nan duka matches da ta ci biyu kawai ne fa jama'a biyu kawai ne jama'a kuma banda wannan matches guda-guda biyu da ta ci ba ta taba zuwa second round ba sam sam sam sam sam team da ya ce ita da usa uh, karfin su da yake nawa usa da you know, iran wai karfin su da ne cikin kwallo in ji brother abraham wannan ya gwada kamar ba ka yi wannan nazari da kyau ba kwata-kwata ga iran ta ta yi world cup guda-guda biyar ta buga games da ta ci guda-guda nawa biyu kawai guda-guda biyu kawai brother abraham wannan maganin kanga ba wai ba ne in za a yi batun wato factin nan ka duba abin da ke gaban ka ka bar cewa iran da usa karfin su daina cikin kwallo ba haka magana yake ba ba haka yake ba sannan kuma muka duba currently ma in zai zai ce ma a duba current standing kuma fifa kuma za a yi kaman maybe wannan ya ce kaman usa currently at 15 and iran 21 england 5 amma ka je ka duba irin games da iran ta buga ta samu wannan rankin na ka gan kamar ba wani games da yake masu karfi ba ne ka gane ko ba wani games masu karfi ba ne shi yasa in take samun sauki take zuwa world cup domin ka duba region da iran take qualifying nan region ne da yake tana da weak very weak kamar mu doke shi misali region da ghana da nigeria suka buga daga africa ya fi wannan region iran da take qualifying nan ka gani shi yasa in kana compare ka duba abin nan da kyau ka duba da kyau amma muka koma kan abin da nike kallo cikin wannan grupin nan ni na ga kaman england da kuma usa su biyun ga easily sun doki group b sun doki group b uh, tarihi ya nuna kuma current state of the uh, karfin squadin su kasan kaman yanda abin dai kasance kenan in dai Allah bai ka musu wani injuries ko ko wani ba samu sa'a ba amma in dai sa na tare da su kuma ka, hada da skills sun nan da Iran da kuma wannan playoff team nan sun je gida da sauri sauri brother abraham. <laughs> to brother Fuad ai kamar yanda na gaya maka ne nake ce maka wato kowanne a yankin su yanzu idan ka ɗauki usa ka ɗauko ta kasa ta europe ka haɗa su da france ko ka hada ta da spain ko germany kaga za ka nemi kwallon usa ka rasa gaba ɗaya domin ba sa da wasu sanannun 'yan kwallo a duniya wanda aka san su wayannan a harkan kwallon kafa 'yan usa ne sai dai ita ma a yankin ta tana kokari ta kan zama zakara sabila da babu wani strong nations a yankinta haka ita ma kamar yadda na faɗi iran a yankinta da take buga wannan playoff zuwa world cup din tana daga cikin masu kokari to amma duka dai idan yanzu ai an riga da an yi draw din za mu zo mu ga farkon wasa za mu ga kowane club yanayin karfinsa tunda zai zo ya buga da dan uwansa to a wurin ne za mu ga cewa wane ne jarumi wane ne kuma wanda baya da karfi duk da dai akwai sa'a kamar yadda Ghana ta samu sa'a akan Nigeria. to kwallon kafa akwai wannan sa'a amma kuma akwai skills da kokari wanda mun san kasashe wanda direct za ka iya prediction a kansu ka ce wayannan kasashe da su iya abin a zuwa gani a mm. wannan wasa na world cup domin yanayin yadda suka yi a baya da kuma yanayin 'yan wasansu da yanzu suke buga kwallo a duniyan kwallon kafa yi magana mai kyau amma again tarihi nan bai karya fau kana zancen iran da kuma usa karfin kwallonsu ya ne wurin world cup ba gaskiya ba ne an muka duba kamar da na ga maka iran ta je world cup ta buga guda guda shida kowane world cup kuma group stages kana buga wato games kuna buga games guda guda uku guda guda uku ce ta buga ta buga guda guda biyar jama'a a yi lissafin da kyau bi ma'ana ta buga games guda guda 15 goma sha nawa goma sha biyar ta buga wurin nan ce ta ci biyu kawai aka ci iran 13 times goma sha uku an kada iran biyu kawai ta ci sai mu je mu duba usa mu duba usa kuma tarihin nan na da sau na yankanku an 1930 da united states suka buga first world cup su suka defeat wato a wasu teams da yake manya-manyan wato garuruwan duniya ne amma mu zo current world cup ko more recent world cup nan sai dan wanne gabin ta kaka karfin su zai yi daya muka duba wato 19 mu shi 1994 united states ta ci one game wurin na 1994 um, sai mu zo kuma iran najeriya da ta 1970s shi yasa bari mu je baya kuma 1970 uh, 80 nan amma mu usa i think mun start wurin 1950 1950 okay zero games 1990 okay 1990 zero games is that right group, group stages kenan daga italy sai aka zo 1994 united states ta ci one game 19 wato first uh, second third stage sun je further sun je further amma one game one draw one loss strong record suka carry four points behind wato romania muka zo kasa kuma united states group stage daga 1998 they did not win any game amma muka zo 19, no, 2002 sun ci one game 2002 suka draw one suka lose one game muka zo kuma daga 2006 sun draw one lost two 2000 and 10 united states sun ci one game suka draw two suka lose zero suka tap su jama'a ku jiyo united states sun tap wannan grupun nan suka defeat england suka doki number one in grupun nan england ta zo second shi ce united states ba ka gan suna beat manya-manyan team duniya gashi nan 2010 sun beat england suka tap wannan grupun nan daga south africa world cup muka zo 2014 united states sun kare second behind behind germany suka kare second behind germany third place portugal ghana ezo on number three wanga duka strong teams ne da in kasa iran wurin they cannot compete muna batun kwallon kafa ne shi yasa mu kifin shi real dan wa wanga tarihin ga duka ya dismiss maganar cewa kaman united states da iran in ka zo wurin kwallon kafa karfin su kusan da ya ne janye maganar na ka huta To, Broda wannan magana da kai na ji tarihi mai yawa kuma na karuwa cikin wannan tarihi din. Kuma zan kara bincike a kai wannan magana idan muka tafi group C kaga Saudi <laughs> Arabia sun yi kokari sosai sosai wajen fitowa wannan World Cup din. Saudi Arabia ba mu yi magananta ba. Saudi Arabia muna ganin kamar fannin addini ne kawai in aka ce Saudi Arabia za a ce addini ne ba sa kwallon kafa to gaskiya ya kamata mu canza tunani akan saudi arabia domin idan ka duba wannan wasanni da aka yi na qualifying to world cup sun taka rawa sosai kuma sun yi ball sosai sosai alhali sun yi ball sosai kuma su ma suna da giant players wanda idan har suka tafi wannan world cup din da su ba da mamaki wa duniya sosai sosai don na ga ba mu tattauna hidima na saudi arabia ba muna ganin kamar cewa ba sa da wasu players a zo a gani muna ga kamar tun da akwai argentina do argentina dai mun san akwai su messi kowa san shi arziki ne a duniyan wasannin kwallon kafa to amma saudi arabia ma za mu iya cewa suna da yan kwallo kuma da su iya ba wa mamaki a wannan world cup da za a yi a qatar tun ka kaga a yankin su da a yi wannan wasa na world cup na wannan 2022 ɗin. Ka ban mamaki. Ka ban mamaki. Saudi Arabia da za su je wannan World Cup nan ba abin da za su je su yi wurin nan. Za su komo gida da sauri-sauri su zo su kara azumin su. Ba wani abin da za su je su yi wurin nan. ana cikin wata mazan za su koma za su koma gida sauri sauri su zo su kara azumi ba abin da saudi arabia zai je daga wakafin da tarihin saudi arabia daga wakafin da in aka tafi wurin ana bugawa in za mu shiga cikin details na to in ka ce tsakanin iran da saudi arabia wanda za ta yi kokari na kagan gara iranin za ta yi kokari amma saudi arabia su bin duka ba inda za su fahu amma saudi arabia ta komo gida da sauri-sauri ta zo ta kara azuminta in ka duba poland argentina mexico ga teams guda-guda uku ga duka ba saran saudi arabia bane cikin kwallo ba saran su bane kamar yadda muke fadiwa cikin play-in teams da muka koma group b iran wanda za ta zo ta doki wannan euro playoff game na an samu wani a ah, team kamar australia da sauransu wannan dukkanin ba su cikin level england din ka gane ko sannan kuma iran ta ta kada da ita da kyau wurin nan amma ka duba wannan grupun ga sannan kuma hello waɗanda kuke saurara mu iran da nake cewa kamar tarihi ya nuna kan ba su kokari world cup nan kowane world cup daban ne domin iran ta ta yi world cup guda guda guda guda biyar na shida ke gaza ta ghana 2000 na ce 2 kenan ko ko 2006 ghana ta soma zuwa world cup amma kun gan ghana tana buga kwallon kafa africa tana kokari shi yasa zuwa world cup ne yana da wuya sosai kafin mutum ka tafi amma da ghana ta tafi world cup nan ana samani kamar za ta yi ta zukanci ne da ta zo shi ta beat wato czech republic wani game da suka buga first game lokaci nan ka tuna czech republic number two team in the world kenan cikin duniya su kenan na biyu ghana ya zo ya beat su shi yasa anything can happen the same thing muka koma daga wato uh, 2002 world cup defending world champions lokacin da su ne france france suka zo suka buga against senegal senegal ya keep su tight ya buga su 1-1 draw to kaga wannan duka ba zata ba shi yasa cikin kwallon kafa anything can happen amma wannan abin nan saudi arabia sun zo gida da sauri su zo su kara azumin su babu inda za su cikin wannan world brother ibrahim mun sake dawowa mu zo mu ci gaba amma dai bari mu gwada gashi nan kuma wanda kuke kallon kan screen ku wa'anga teams na top african teams na kenan kevin standing senegal number 20 in fifa ranking kenan morocco 24 a uh, nigeria kungan tana number 30 shi ghana ya cire ta ghana at number 60 egypt sai tana 32 ita kuma senegal ya cire ta shi senegal ta cire timin da ya kamata ta cire ta gwada kamar ita ne mai karfi ta cire ta kuma rankin ya, ya nuna sannan kuma ga tunisia number 35 yasa ghana ranking at number 60 the weakest uh, uh, wato uh, team da za shi buga for africa kin brother ibrahim ba mun fana remarks ka musallama mun zo mu ci gaba another time to brother daga karshe dai wayannan kasashe na afirka da suka wakilci afirka a wannan world cup din muna musu fatan nasara a wannan world cup din sosai wato su tsaya su ball sosai wanda za su cire afirka a kunya domin mu afirka ba mu taba zuwa kusan cewa za a ce ko a ɗauki wannan world cup kurkusa ba yawanci turai sukan dominatin wannan world cup din to insha Allah wannan karo muna expecting african nations da suka wakilce mu su senegal da su cameroon da su tabuka abun a zo a gani a wannan wasa da za a buga a qatar kuma muna kira ga fifa dai ni kullum kira na shine duk da ka ce mu rage cin sakwara amma a mana adalci a buga mana a hura mana wasa da ya dace mu africans a buga yadda za a hura wa us da england da germany da france to haka a wa senegal a hura ma cameroon da tunisia da mexico da koma ina da iran da saudi arabia a <laughs> hura musu kwallo wato a yi adalci nan kasashe da afirka suka fito insha Allah za mu samu nasara muna kyautata tsammanin wannan karan world cup da mu taho da shi afirka za mu doke US da sauran manyan kasashen duniya. Allah ya ba mu sa'a, Allah Ubangiji ya taimake mu gaba daya Afirka. Na gode. Dama, <laughs> Brother Ibrahim ya sa ma US na ido fahu domin iya yi magana ce ta Allah sa a cire US, Allah kun gana ga muku. siyasa yake cikin sha ni da ba kan takarda yake duba kwallon da ba. Eh kuma wato ni da gaskiya kamar da ka faɗi muna fata African teams nan su yi kokari Allah ba su sa'a. just to represent Africa to make Africa proud da sauran kasashen duniya kuma to play fair equal uh, wato treatment daga wannan world cup nan go ghana go senegal go tunisia go cameroon and go morocco to make africa proud five nations nan kenan ina ce ba manta da kowa cikinsu ba senegal ghana tunisia cameroon morocco dukansu muna wishing su the best of luck kuma they can do it sun go through um, wani test ne mai karfi suka qualify da shi up with abin da janin da suka yi da karfin da suka buga da ya fi abin da saudiya da iran suka suka tishe sa inda an yi kokaruri na ghana nigeria eh, ghana a ah, nigeria ba ta tafi ba unfortunately ghana senegal cameroon uh, morocco and uh, Tunisia su je kokari wurin da ina da great uh, hope until then muna ce good luck sunana Fuad Umar from Kibla FM peace